to a yan uwa manyan baki da masu kaddamar da manyan malamai masu kaddamar da a kasidu yan uwa baki ɗaya da muka halarta a wannan ɗakin taro na titi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu zan fara da kaddamar da uziri a mun afuwa al'ada ban kaddamar da rubutacciyar makala ba amma dai a insha Allahu za ta zo insha Allah kal'ada ni zan yi da hausa saboda kamar yadda aka yi ishara mazu'in kamar yadda babban malami professor muhammad kajir yunus ya yi ishara abin da ya tayar da ya ba mutane mamaki wannan matsalar aka zo ana ta tattauna ta a cikin watan Ramadan a social media kuma kamar yadda ya faɗa bisa daidai wannan ba matsala ba ce wadda wato a jama'a gama garin jama'a za su rinka tattauna ta matsala ce ta ilimi a cikin ilimin ma matsala ce da wato ba ɗaliban ilimi ne suke tattauna ta ba bal manyan malamai saboda abu ne da ya danganci abin da zai tabbatar da hukunci wanda malamai su ne suke bayanin wannan ko kuma aka samu saɓani me za a gabatar me za a jinkirtar wajen hujja saboda haka waɗanda suka san menene hujja menene rinjayar da dalili akan wani dalili to wannan fagen su ne kuma shi yasa maƙalar malam ta kasance akan matsalar wajen usulul fiqh wanda yake shine ilimin da yake nuna maka ka'idar yadda ake tabbatar da dalili da kuma abin da ake ɗauka shine dalili da kuma yanda ake rinjayarwa tsakanin dalilai idan sun samu cin karo da juna ko a haɗa tsakaninsu ko a rinjayar sauraka haka matsala ce ta ilimi sosai amma wannan tunda an so mu tattaunawar wannan ba zai hana ya zamanto mun tattauna ba kuma mu tattauna da yadda za a kusantar da matsalar ga sauran jama'a baki ɗaya. Ba don komai ba sai domin mu ga abin da ke cikin tarihin addinin musulunci na yadda tarihin ilimi yake a cikin addinin musulunci da irin hidimar da aka yi mai ilimi da yadda malamai suka tsarar da rayuwarsu wajen yi ma wannan ilimin hidima. Domin kuma mu yi ma kanmu wato a ni makan rigakafi kamar yadda ake allurar rigakafi ni makan allurar rigakafi na wato shubuhohi rikice-rikice abubuwa masu jefa shakka da rikici a cikin imanin imanin mutane da addinin musulunci da shika-shikansa da asalin addinin musulunci na alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin abin da da aka yi wanda ba a ci nasara akan addinin musulunci ba ba a yanke kauna ba har yanzu shi ake yi domin kamar yadda muka sani yayin da tarihin musulunci ya taso ya bayyana ga makiya addinin musulunci cewa musulunci ba za a ci shi da yaƙi ba ta hanyar ƙarfin soja tunda daulolin da ake takama da ƙarfin su a wannan karo daular farisa da daular rome ta durkushe ga addinin musulunci tun a zamanin sahabbai tun a karnin farko na musulunci to tun daga wannan ya bayyana kan cewa musulunci ba za a ci karfinsa a dakusar da shi a kawo sa ta fuskar ƙarfin soja ba amma hanyar da za a yaƙe shi shine a yaƙe shi ta hanyar wato ruguza ƙoƙarin ruguza aƙidar musulunci akan yadda aka assasa ta na asalin ta yadda sahabbai suka zo da ita suka yada ta a cikin duniya baki ɗaya. to a cikin wannan shi ne suke ake ta ƙoƙarin tayar da shubuhohi wanda suka fara bayan shekara ɗari na addinin musulunci bayan ƙarnin farko a lokacin ne aka ma yaɗa irin waɗannan wato miyagun aƙidu suka samu ƙarfi matuƙa a cikin tarihin addinin musulunci to a sanin wannan ya zai sa dukkan wanda yake duba irin abubuwan da ake yi yanzu mutum ya san wannan tarihi tarihin yadda sannan ya juya wajen abokinsa ya ce mamakin abin da wannan balarabar yana mutane wai manzan Allah sallallahu yi wasallam wai mamakin abin da wannan balarabar ya yi mutane to wannan ne ainihin akirin ba su yadda da annabci ba ba su yadda da annabci ba saboda haka maganganun da suke yi a kan a ɗauki nizanin hankali irin nasu hankalin akan riwaya wannan sun gina shi ne akan rashin yadda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama annabban wanda ya mutu a cikin maye abin da ma ake dawwama gaggana shi zuwa gare shi shine a cikin addinin ɗin hindus akan tsirar da da su rashin imani da annabci saboda haka amma wannan idrakin wannan shi ne ya sa malamai suka tashi tsaye a wajen ba da kariya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da kariya da hadisan da ɗaiɗaiku ne suka rawaito shi farkon waɗanda suka yi waɗanda suka rinka ba da wato malaman ilmin kalam ne wanda yake amma sun tabbatar da kansu a kan musu. irin su a albafillani alƙadu abi wanda suka rinka tsayawa suna ba da kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aqidan ahlus sunna kamar yadda malaman hadisi suke a kanta to daga baya waɗanda suka zo suka tasirantu da tunanin mu'tazila suka kawo wannan fikirar ibnu taymiya ya tashi yayi musu raddi raddi mai karfin gaske dar'u ta'arud al-aqli wan naqd wanda waɗanda suke da tunanin karatu ba da larabci ba suke so su karanta akan wannan littafin akwai Karl Sharif al-Bogui ya yi refutation of contradict Ibn Taymiyyah on reason and, Regulation. yana nan za ku same shi on the internet Ibn Taymiyyah on reason and revelation ku ga yadda ya yi challenging ɗin ka'idar da malaman da suke cewa akwai cin karo tsakanin hukuncin hankali da hukuncin abin da riwaya ta tabbatar da shi shi kuma yake rushe wannan to a matsalar a sallallahu alaihi wasallam ba ta rika karɓa karɓa kamar da sayyidina Umar da makwabcinsa na daga amsar sai ya tura shi yau ya je ya ji abin da aka yi shi kuma ya tafi kasuwa shi kuma kashi uku gaya masa ga abin da aka yi shi kuma kashe gari ya je in ya dawo ya zo ya gaya masa ga abin da aka yi babu wani abu komai kankantarsa face sun ɗauki ilimi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fata al-Yaman yake cewa babu wani tsuntsu da zai gifta ya tashi face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ilimi a kansa to waɗanda suka san wannan da Allah wannan mutumin da yake cewa ya aka yi malaman hadisi suke ruwaito ya aba umair ma fa'alan nogayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa ya faɗi magana wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi mun albarka duk wani abu nasa kallo nasa wanda ya albarka ne a ciki ballantana ya faɗi magana wadda magana wadda take ba ta bayyana hukunci ba ba ta zo da nufin ta ce ga farillai ba ko ga sunnoni magana ce kawai ta kakaci da ya yi da yaro sannan ka ce wannan ta rasa albarka to mun ga irin albarkar yadda malamai suka fitar to haka sahabbai suka ɗauki maganarsa sallallahu alaihi wasallam kuma suna waɗansu daga cikinsu su rubuta kamar yadda abu huraira yake cewa ba wanda ya kai ni yawan hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abinda abdullahi bin amr bin al-as yake da shi domin ya kasance yana rubutu ni bana rubutawa shi yasa ne ma da aka tashi compiling din hadisai umar ibn abdul aziz ya ce ma ibn shahab az-zuhri ka je ka duba abinda yake wajen urwa da abinda yake wajen amra na labar na abubuwan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tattara su domin ina jin tozartar ina jin tsoron tozartar ilimi sun kasance suna rubutawa bayan rubutawa suna kuma a suna kuma tafiya domin neman ilimin hadisi din ko sun sani sai su tafiya kamar yadda Imamul Bukhari ya ruwaito Jabir ibn Abdullah yayi tafiyar wata daya zuwa ga sham wajen abdullahi bin unai don ya tambaye shi hadisi ɗaya wanda ya ce ya ji an ce yana hadisin yana wajensa ya zo ya ji duk da wani ya gaya masa amma bai wadata da wannan ba sai da ya je don ya ji tafiyar kwana talatin don ka ji hadisi guda ɗaya hadisin abdullahi bin unai cewa allah maɗaukacin sarki zai tara mutane ranar alkiyama zai yi magana da su ya ji yadda su maganar da na kusa da na nesa duk za su ji ya ce anal maliku anal dayyan sannan bayan wannan idan ma sun ji magana in ba su ga in su ga ta saba musu da abin da suka sani to sai sun jinjina sai sun jinjina kuma sai sun yi ma juna jarabawa don su ji magana su tana nan ko ba ta nan lokaci ko? mutumi ne ok in gani haka gani sun yi wannan za su bincika kamar yadda aisha radiyallahu anha da aka ce mata abdullahi da su aka gaya mata hadisin daukewar ilimi da abdullahi bin amri bin al'as ya ruwaito shekara ta kewayo sai ta tura yana tsawafi aka ce ku je ku tambaye shi hadisin raf'ul ilm aka je aka tambaye shi ya faɗi hadisin da aka dawo aka gaya mata ya ce wallahi ma za da alaihi harfan wala naqas bai kyara harafi ba bai rage ba jarabawa suke ma juna don a san mutum ya kiyaye ko bai kiyaye ba to saboda haka ne daga wannan abubuwa da suka yi aka fitar da ka'idodin wannan ilimi don haka ba za su karɓi hadis ba kowa ake karɓan hadisinsa ba sai an san shi wannan shi ne ya sa suka rinka bincike a kan mutane ba kowa ne ya faɗa abu za a karɓe shi ba bal idan za ka faɗi magana sai ka faɗi meye madogararka daga wajen wakaji sai ka faɗi silsilarka wannan ilimi ya zamanto hatta wajen gama garin mutane wani balarabe ya zo ya samu urwata ya zo ya samu sufyan ibn uyayna ya ce masa kaifa halu sheikh ya ce bi khair sai ya ce masa mace ce ta harama da hajji sai al'ada ta zo mata me za ta yi sai ya ce duk abinda mai hajji yake yi ta yi amma kada ta yi dawafi da ɗaki sai ya ce halmin ƙuduwa mai madogara balaraba ba ƙauye ne fa ya ce halmin ƙuduwa sai ya ce aisha radiyallahu anha ta yi ah, haila manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yace mata if ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt sai ta hal min balag ai baka ga Aisha ba waye ga maka yace haddathani Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisha yace laqad laqad istathmanta al-qudwa wa ahsanta al-balag fallahu laka bir-rashad ka fadi wato madogara mai karfi kuma ka fadi isnadi ka barbe ka kyautata Allah ya shiryar da kai balarabi abinda ya sanya hatta ilimin isabin ya kai ilimin lugama wannan ya sanya aka samu ilimin rijal dukkan wani sahabi inda ya je da waɗanda ya haɗu da su aka dawwana tun daga su ibn sa'ad da suka so matsabakat wanda kisar ibn sa'ad wato tana da ban mamaki akwai wani na san professor ahmad murtala yana rifarin to maganar sana harod morsi scott lucas da ya yi phd ɗinsa a kan ibn sa'ad da ibn ma'in da ahmad ibn hanbal ya yi raddi ga abinda da musashirikin turawa da suke suka da sunna kuma babban madogararsa ya ce da sun ga tsabakat ibn sa'ad da daewa daga cikin jahilcinsu ba su sani ba ba su bayyana shi ba wannan ya sanya aka fitar da ilimin haihuwa da mutuwa yaushe ne ya haihu yaushe ya mutu ilimin garuruwa waɗanne malamai ne suka shiga Baghdad lokacin da suka shiga suwaye a wajen waɗanne malamai ne suka shiga Nesabur wanne malamai ne suka shiga Misr tarihi Yunus na eh, tarihi Misr na Ibn Yunus duk manyan garuruwan musulunci aka rubuta tafai akan malaman da suka shiga da waɗanda suka haɗu da su a wajen dan a san yaya ake yada ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan fa na sunna ne to sannan kuma ba su tsaya kawai akan sanin mutanen ba sai sun tabbatar cewa sun haɗu da juna kamar yadda wannan ilimin shiga garuruwa ɗinnan yake dole sai an san cewar wane ya haɗu da wannan kamar yadda yake ra'ayin imamul bukhari yanzu kamar a koyaushe na kan ba ma ɗalibai na misali nake cewa da yawa waɗanda suke da rai 19 a 1992 alal misali waɗanda sun riski a rayuwar malam abubakar gumi watakila sun ji kaset-kaset ɗinsa za su faɗi magana cewa malam abubakar gumi ya ce amma ba su taɓa ganinsa ba saboda haka don kun yi zamani ɗaya wannan bai nuna kan cewa ka haɗu da malaminka ba to imamul bukhari ko kun yi zamani ɗaya sai ya tabbatar cewa wani abu ya zo ya haɗa ku isa matuƙa wajen tabbatar da kan cewa babu yankewa a cikin labari ba kana labari ne da wasiɗa da kake faɗarta ba to kuma banda haka sai sun jinjina riwaya idan ta zo su ji kan cewar riwayan nan ta dace da abin da aka sani abin da waɗanda suke sanannu sun ruwaito ko ba ta dace ba ba zai yiwu mutum ya zo da wani abu wanda san ba a san shi a cikin addini ba ba a san shi da neman ilimi ba a karɓa daga gare shi saboda haka suka fitar da hadisi munkar da hadisi sha kuma akwai abin da malaman hadisi ɗin ƙwararru masu hadda saboda sun san cewa babu ma'asumi wanda zai ruwaito riwaya ya kuskure ba kowa ne zai iya gane wannan kuskuren ba sai wanda yake ya san wannan ilimi to in aka tabbatar babu wannan kuskuren koyayyar kuskure wanda yake babu mai gane ta yanzu kamar al misali wani hadisin da suke ba da misalinsa wanda ya shigo a majalisin tuna min wannan man man hasu man kasura salatu bil layl hasuna wajhuhu fin nahar majalisin wane ne ma cikin dai malaman basra ya shigo cikin majalisinsa yana cikin riwayar hadisi sai ya ce man kasura salatuhu billail hasuna wajhuhu bin nahar wanda sallarsa ta yawa da daddare fuskarsa za ta haske da rana waɗansu wanda ba sani ba sai suka to wannan a matsayin hadisi saboda yana majalisin hadisi sai suka to shi a matsayin hadisi shi kuma magana ya yana yabon wannan bawan Allah da ya shigo to amma saboda magana ce wadda take take nuna ilimi sai suka ɗauka magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta yaya za a yi in ba malaman hadisi sun hidimta ma wannan ilimi ba su tantance cewa wannan ba hadisi ba ne magana ce ya faɗa ba ta cikin hadisin kuma haka aka yi saboda haka ba wai kawai daga malaman hadisi sun ruwaito hadisi sai ya zamanto hujja ba to almuhim hujja malaman ilimin hadisi hujja ne wato alhadithul ahad al-ahadithul ahad waɗanda ɗaiɗaiku suka ruwaito su su ne mu'azamun ahadith hadisai mutawatirai kalilan ne matuƙa kamar yadda bukhari eh, imam suyuti ya tara su alasarul atharul mutanatira fil akhbaril mutawatira kadan ne yawanci suna masallaci da hadisin man karraba alayya muta'ammidan wanda wajen sahabbai sahabbai suka ruwaito amma yawancin hadisai duk ahad ne kuma akan su aka gina aqida alqur'ani yayi nuni akan wannan kan a karbi riwayar mutum daya in yazo da riwaya ta gaskiya Allah ta'ala yace a ah, وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan ayar Allah ya ce a samu wani ɓangare daga cikin dukkan jama'ar muminai waɗanda yake za su fita domin neman ilimi ta'ifa imamul bukhari ya ce ta'ifa mutum ɗaya yana zamantowa ta'ifa tunda Allah ta'ala ya ce wa in ne minal mu'minina qad fa aslihu bainahuma idan bangare biyu na muminai suka yi yaƙi ku sulhu tsakaninsu ya ce wannan ba sai jama'a ba ko mutum biyu ne suka yaƙi za a yi sulhu tsakaninsu don haka malaman luga da suka yi ta saɓani a kan menene tsa'ifa sai kawo aya wadda ta warware rigimar to kun ga allah ya ce kenan a samu ko da mutum ɗaya ya je ya nemi ilimi don ya gargaɗi ga mutane idan suka dawo ya zuwa gare su idan ya yi ilimi ya zo ya isar ba za a yi inda allah ya ce ya yi don ya isar ya mutane su gargatsu Allah bai ce a karɓi labarinsa ba shi ɗaya ne ko ba shi shi kaɗai ba ne shi shi kaɗai ne haka nan Allah ta'ala ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in wanda suke boye abinda muka bayyana shi daga littafin Allah bayan mun bayyana shi ga mutane Allah madaukakin sarki ya musu narko wannan ya nuna kan cewar wannan umarni ne ga jama'a amma za ka ce sai taro ko ka kowa wannan umarnin ya hau kansa kowa wannan umarnin ya hau kansa domin umarni ga jama'a ya haɗa cewa kowa da wanda aka wanda aka keɓance babu wanda aka keɓance sannan Allah ta'ala ya ce ya ce ya ainihin amrun in ja'ukum fasiqun binaba'in Ya ce in fasiki ya zo muku da labari to ku nemi tabbacin labarin mafhumin wannan kuma mafhumi ne na sharaɗi wanda malaman usul suke karɓansa in adali ya zo muku da labari ku karɓa tunda an ce in fasiki ya zo muku ku nemi fasikin nan ɗaya to mafhumin wannan in adali ɗaya ya zo muku ku karɓa to idan aka ce wato shi hadisi wanda yake ku ne suka ruwaito shi yana ba da ƙarfin zato mai rinjaye ba a ya ƙini a zuciya ba to ta yaya za a yi a shafe hukuncin da wannan hadisi ya shafe hukuncin a alƙur'ani ƙini yake bayarwa ba a ko shakka shafewar hukunci nasho baya tabbat ba za ta kafe hukuncin abin da yake ba da yaƙini ba da abin da yake zato to gashi Imam imamul buhari ya hadisin hadisin anas sahabbai suna gidan abu suna cikin suna cikin shan giya lokacin ba a haramta giya ba sai mutum yazo zo ya ce musu Allah ya saukar da alkur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an haramta giya labari ya ba su ba aya ya gaya musu ba labari ana ta ce fama sa'alu anha wala raja'uha ba'da hasabalika rajul basu bincika ba basu ba basu koma baya ba sun ce a'a haka ne ko ba haka bane ba su wata tantama ba suka tashi suka karbi wannan hukuncin aka ce a wannan rumbunan giyar kaga wannan shafa hukunci ne duk da yake za a iya cewa hukuncin ya tabbata bil bara'atil asliya to amma akwai hukuncin da ya tabbata ba bil bara'atil asliya ba shine tahwilil qibla fuskantar qibla ya tabbata ne da umarnin Allah jalla wa ala kuma qur'ani ya tabbatar da su akan sa amma mutanen kuba suna cikin sallah wani mutum ya zo ya ce musu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an juyar da shi ya zuwa ga makka sahabbai a masallacin kuba a sallar asuba suka juya suka fuskanci makka suka fuskanci yaman bayan da suna fuskantar arewa da la'asar kuma aka ji aka gaya ma 'yan bani salima su ma mutum ɗaya ya gaya musu sun karɓi labarin mutum ɗaya wajen me wajen yarda da kan cewa hukuncin Allah da ke cikin Ƙur'ani an shafe shi shi yasa Sheikh Al-Amin Shinqiti akan wannan matsalar, yace tahqiqi kanta, shi shine cewar khabarul wahid labarin mutum ɗaya, in ya inganta yana shafe hukuncin Al-Qur'ani domin haka ne abubuwa da dama waɗanda aka Al-Qur'ani ko dai yayi shiru a kansu ko kuma ya yi ishara gare su al'umma ta yi ijma'i a kansu aka karɓe su an yi ijma'i a kan cewa mace mai al'ada ba ta sallah ba ta azumi wannan baya cikin alkur'ani mace mai al'ada abinda ke cikin alkur'ani kawai kada a kusance ta amma barin sallah da azumi hadisi ne ya tabbatar hada mace da gwaggwanta ta wajen uwa ko ta wajen uba baya cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da shi tabbatar da gado ga kaka baya cikin alkur'ani amma al'umma ta haɗu kan cewa ana ba ta sudusi hukunce-hukuncen suna da yawa wanda sahabbai suka karɓa to muskilan su wai sai a ce ai waɗannan hukunce-hukunce ne aƙida fa ai aƙida ba a tabbatar da ita sai da yaƙini domin aƙida abu ne wanda yake na ƙuduri shi ko ƙuduri sai da abin da yake yaƙini shi zai zai tabbatar da shi don haka in ba hadisi ne wanda ya zo da ake da in ba aya ta alƙur'ani ba ita ma kuma aya ta alƙur'ani ta zamanto nassi wadda ba ta ɗaukan wato shakka mafi ƙaranci ba za a karɓe ta ba ba za a karɓi wannan hadisin ba saboda aƙida ba zai yi a gina shi akan abin da ake da gurgudin wato samun zaton akasi a kai ba duk wannan a gina akan cewa su khabarul wahid yufidu dhann yana bada yana abin da yake bayarwa a cikin zuci shine zato mafi rinjaye to shine babban raddi da ake musu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Mu'az wanda da shi Imam al-Bukhari ya kafa hujja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az zuwa Yaman yace innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi أن يوحدوا فإنهم أعطاؤه لذلك فأخبرهم أن الله فترض عليهم خمس صلوات في اليوم, في اليوم والليلة يزوى كرشان حديثة يتي ذاك جيو جمتاني أهل الكتاب يزمن تو فرقون أبند ذاك جاء مسو فكأيت الله كأيت الله باعك بأكيدا بني أما معاذ شي كأي النبي صلى الله عليه وسلم يتورى wannan zuwan mu'az da ya je ya gaya musu wannan da ya gaya musu hadisi ne mutawatir ko ahad ahad ne ahad ya zo a aqida ko bai zo a aqida ba to sai waɗansu da aka kawo musu wannan sai suka ce a'a ai mu'az an tura shi ne kawai ya tara zakka ya tara humusi ya raba ma ya tara zakka da da da jizya ba a tu ya tara zakka da humusi ba a tura shi bane domin wato yayi bayanin aqida to saboda da yake kasan illar masu bin hukuncin hankali shine suna sanya ka'idar hankali sannan su za su sa a gaba idan nafsi ya dace da ka'idar hankali sai su karbe shi idan bai dace da ka'idar hankalinsu ba to in ba za su iya raddin nafsin ba to sai su yi masa tawili ko su yi masa tafwizi ce Allahu a'lamu bi muradihi wato kaga dai basu yadda ba wannan shine abin da suke ce ma qanunul kulli wanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a farkon dar'u ta'arudul aql ya dauki ya jada marar yaki da shi da rubuta shi to saboda rashin sanin hadisi shi yasa ba san riwaya ba riwaya kaga tabbatar da aka sun wannan to Imam al-Bukhari ya kawo hadisai da dama da suke nuna khabarul wahid dinnan ana hujja da shi kamar yadda ya faɗa a wajen kiran sallah aka ce mana in aka ji kiran sallar bilal mu karya azumi ko kuma mu daina sahur aka ce idan aka canza jihar ibla da labarin mutum ɗaya wajen azumi idan aka ce rana ta faɗi mutum ɗaya ya gaya maka rana ta faɗi ka karɓi labarinsa duk wayannan ibadu ne waɗanda suke muhimmai ake karɓan su da labarin mutum ɗaya sannan da kuma farillai farillan na ya haɗa aƙida to waɗannan abubuwan ba wai kawai mujarradin labarin kowane gamarin mutane ba ne ba kowa ne yake ba da labarin ba kamar yadda malam ya yi bayani matsayin hadisai idan malaman hadisi suka ce wannan hadisi ya inganta bi ma'ana wato cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi wannan shine mafi rinjaye mafi tabbas idan tare da yiwuwar cewar dukkan amincin malami dukkan haddasa zai iya kuskure to saboda haka sai suka ce idan aka samu ƙara'in da suke tabbatar da cewar wannan maganar da ya faɗa babu kuskure a cikin ta haka take to wannan matsayinsa matsayin ilimi ne sai dai ilimi wanda ba kowa ne yake kaiwa ya zuwa gare shi ba sai wanda yake yana da ahaliya yana da ƙarfin ya tabbatar da wato matsayin wannan hadisin a matsayin da aka faɗa shi yasa ne imamul haramain wanda da shi zan cika magana ta yake cewa idan da mutum zai ce zai yi rantsuwa da saki cewa abin da ke cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa in ba haka ba matarsa ta saku yace matarsa tana nan ba ta saku ba yace dalili saboda al'umma ta karbi waɗannan hadisai ta amince da su akan cewa sun fi kowa sanin wannan kuma sun karba daga gare shi wani ya ɗauki wannan maganar yana yana ƙoƙarin yayi biki a kanta maganar imamul haramain saboda in dai ana takamar waɗanda suke amfani da ilmul kalam ne da hujjar hankali to yana daga cikin waɗanda suke su ne a satsin ɗin wannan amma ga abin da yake dangane da imamul bukhari ƙarshen magana a ƙarshe ta ƙarshe a Kira waɗanda suka fi kowa eh, <laughs> waɗanda suka fi kowa cikin waɗanda suka fi kowa hazikanci a tarihin musulunci babu kamar abu hamid al-ghazali babu kamar abu hamid al-ghazali kaifin tunani da dacewa da daidai a tunaninsa da sanin ilimi na bincike da ilimin falsafa da kuma zurfi da ya a usulul fiqh da fiqh da wuya ka sami irinsa amma a ƙarshen rayuwarsa ya mutu da sahihul bukhari akan kirjinsa ya mayar da ƙarshen rayuwarsa ba abin da yake ce komawa ya zuwa ga abin da ya zo na ingantattun hadisi a cikin waɗannan littattafai saboda haka ƙoƙarin da ake a raba mu da waɗannan littattafai mu tsaya mu fahimce su kuma da Allah ku samu wannan littafi na ku ji abubuwan da ibn taimiyya ya yi a kan batun cin karo tsakanin tunani da hankali ibn taimiyya on reason and revelation Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu a cikin salihan bayi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mun afwa <laughs> masha Allah to shukran to alhamdulillah uh, muna godiya kwarai da gaske da uh, wannan dogon bayani kuma alhamdulillah an fito da bangarori da yawa na maudu'in da aka tattauna ake tattauna saboda yanayin lokaci da kuma lasar abin da aka rubuta ana son a gama karfe daya da rabi da kuma gashi har sha biyu da wani abu yanzu kai tsaye a gurguje zan kirawo mai magana na gaba ina dai da jaddadawa da Allah duk wani wanda yake da ta'aliki ko yake da wata tambaya ko yake da wani abu da yake son ya dan kara. ni ma na yi ta'allukin guda ɗaya ko biyu to yana da kyau sai zama a tanada don a ƙarshe ɗin bayan malamai sun yi magana akwai 'yan mintuna da za a bayar na a tattauna kuma tattaunawar na ganin ita ce domin yawanci malamai tambaya da ake musu da ɗan wani yakan ce tsikarwa to amma dai tambayar to shi ne zai sa sai ya zamo cewa sai a tatin budin ilimi to muna fatan mutane sai a rubuta wannan a bayanan yanzu zan kirawo a dr abdulkadir ismail kamar yadda yake shi gashi manhajatul muhaddisin fi riwayat ta al-ahad ma'ana tsarin da malaman hadisi suka bi ko suke bi wajen ruwayoyi waɗanda ko wajen ruwaito waɗannan ruwayoyin waɗanda suke ahad ma'ana na ɗaiɗaiku waɗanda ba su kai mutawa ba Allah maɗaukin sarki ya taimaka a cikin minti 20